Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu akan tashar muta ta wato akan tashoshin eh, FM Dalon, Niya da Fara'a. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku cewa an kashe wasu bayan Allah har su goma sha ɗaya a wajen birnin Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno kana ku da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta hana shigowa da tumatirin gwangwani domin bunƙasa noman tumatir a ƙasar. kana akan haka ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda gwamnati za ta taimaka ma manoma domin ƙara bunƙasa albarkatun gona a cikin ƙasar haka kuma muna ɗauke da labarin wasanni tare da aliyu mustapha sokoto sai sharhin muryar amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum Yau wasu manyan birane biyu na kasar Ivory Coast sun wuni suna fuskantar boran wasu tsoffin 'yan tawaye da aka saka cikin rundunar soja kuma aka yi musu alkawarin biyan su wasu kuɗaɗe da ba a bar su ba. Sai dai wasu wakilan sashen Faransanci na BOA sun ce harbe-harben da ake a Abidjan da Buwake sun lafa. Ko da ke har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar kuma shaguna sun ci gaba da zama a rufe. haka kuma ɗaya daga cikin sojan da ke boran ya tabbatar wa voa cewa ba wai suna ƙoƙarin yin juyin mulki ba ne a'a so kawai suke shugaban ƙasar ya biya su kowanne daga cikin sojojin zunzurutun kuɗi dala amurka dubu ashirin a matsayin su na alawus an ji ƙara harbe-harben bindigogi a yau litinin abuwake birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma wasu barikokin soji na abidjan babban birnin ƙasar sai dai har zuwa yanzu babu wani rahoton rasa rayuka yanzu haka gwamnatin ivory ta kaddamar da shirin kwato birnin na buwake da karfin soji inda aka kashe wani mutum farar hula jiya lahadi yayin da wasu mutane ashirin suka jikkata sakamakon bujirewa gargadin 'yan tawayen na su zauna a gidajensu mayakan tawayen sun kwace birnin na buwake a ranar juma'a da ta gabata a yau litinin amurka ta zargi siriya da kisan fursunoni masu yawa a kullum game da kona gawarwakinsu a wajen babban birnin kasar wato damascus ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce a kullum ana rataye fursunoni hamsin a gidan yarin saidiyana haka kuma ya zargi gwamnatin bashar al-assad da amfani da kona gawarwakin domin ɓoye shaidan wato ta'annatin kisan gillan da ake wa mutanen masu yawa sai dai babban jami'in diplomasiyya amurka a gabas ta tsakiya stuart jones ya ja burki daga zargin rasha da takarawa taka rawa a cikin kona gawarwakin inda ce har yanzu ma'aikatan harkokin wajen amurka bata gabatar da shaidan kisan mutanen ga jami'an rashen ba mutane kamar dubu wato 400 ne aka hallaka a yakin basasan na siriya zuwa yanzu nan labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da yara 280 suka rasa rayukansu a cikin watanni hudu na farko na wannan shekarar, sakamakon rikice-rikicen da ke faruwa a afghanistan da ke nuna ƙarin kashi 21 cikin 100 fiye da yaren da aka rasa a cikin irin wannan lokaci a shekarar da ta gabata a shekara ta 2016 shirin majalisar ɗinkin duniya na tallafawa afghanistan da ake kira unama a takaice ya bayyana a cikin bayanin da suka gabatar a yau litinin cewa yawan wannan ita ce jimilla mafi yawa ta ƙananan yara da aka kashe tun daga lokacin da aka so mu ajiye ƙididdigar fararen hulan da aka yi kashewa a shekarar 2009 duk da cewar kashi 42 cikin 100 na yaran da suka rasa rayukansu sun mutu ne a sanadin yakin da ake a bisa doron kasa sauran duk sun hallaka ne a dalilin tashin bama-bamai ciki har da waɗanda ake sakowa daga jiragen sama na mayaka masu goyon bayan gwamnati da kuma nakiyoyin da aka ɗana tarko da su domin a yayin su sumame da alamun kutsan na'ura mai kwakwalwa da ake wa lakabi da ransomware ya yi sauki a yau litinin duk da cewa akwai na'urori masu kwakwalwa da yawa mafi yawa a yankin asiya abinda ya shafe su a yayin da mutane suka shiga aiki a karo na farko tun bayan annobar da ta yaɗu a ƙasashe 150 kwanaki uku da suka wuce sai dai har yanzu jami'an kiwon lafiya a birtaniya waɗanda ke shirin yin aikin tiyata da kuma likitoci na ci gaba da fama da wannan matsala a yau litinin ko da yake ministan lafiya jeremy hunt ya ce an sami kwarin gwiwa saboda harin na biyu bai yi nasara ba ya kara da cewa harin da aka kai a na'urorin bai yi munin da aka zata ba a nan amurka kuwa mai bayar da shawara kan harkokin tsaro ga shugaba donald trump tom bossett ya faɗa wa gidan talabijin na abc cewa kutsan matakan tsaron na'ura mai kwakwalwa wani abu ne da yanzu suka magance shi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka fara da rahoton da aka yi aka yi wa wasu bayan Allah kisan gilla a wato wato a wajen birnin Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno da sanyin safiyan yau ga kuma haruwan dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shaidun gani da idanu sun shaida manema labarai cewa waɗannan mahana dai sun zo ne kan babura sannan suka farma waɗannan mutane da aka ce suna hanyar su na zuwa gonakinsu suka kuma hallaka su lahira duk da cewa mazauna waɗannan wurare sun sha shaidawa jami'an tsaro game da al'amuran da ke faruwa a wannan yanki musamman ma na waɗannan mahana da aka ce ba su da nisa daga babban birnin maiduguri kama dai abin da wani mazaunin wannan ƙauye ke shaida manema labarai game da aukuwar lamarin sun zo da mashin ne mutane sun tafi sharan gwana ne kuma an kashe su a kambari mutum uku ne kuma an zo an kashe akali mutum takwas ne daga baya akwai wani kauyuka ga bayan dalori bori ne suna ce an kashe mutum daya uku sun gudu kuma daga baya abinan tamsin gamda bayan muna kuma sun zo sun dauka mutum uku ne sun kashe sun tafi da ɗaya ne. Eh. Ka maganar cewa an kashe mutum uku aka kuma kashe mutum takwas. A wani kauye ne wannan? Mutum uku din. Hmm, mutum uku da mutum takwas za a kashe da me sunan ƙauyen bari mutum eh shi na kashe su jiya ne to bayan wannan kuma waɗannan mutanen da kai bayanin su kuma na kashe su a rijiya aka jefa eh, mutane a rijiya aka jefa mutane guda uku Allah ya taimaka dan ya fita sun zo sun kawo labari mutanen gari ne sun je sun tule mutum biyu kuma daga baya sun zo sun dauke mutum uku kuma har yanzu bayan isari an je an jefa su rijiya a abin nan marimari shi wannan yaushe ne faru shi ma ya kai wata biyu ne wancan ya kai wata uku ne wani ne ya kai wata biyu ne to kamar ba jami'an tsaro a wurin naku ne a'a ba jami'an tsaro kamar lokacin da kuka ga wani yaran ce suna zuwa da mashin ne ma ko eh suna zuwa da mashin lokacin da an zo an dauke mutum uku da sun jafa rijiyarin mashin guda biyu ne amma na shekarun jarin mashin guda hudu ne uniform na shi kuma duka a baki ne da bakin kaya suke bakin kaya da suke zuwa kamar shi ne kamar kayan sarki ne uniform kamar na soja ne ko na an sanda ka ko kuma kawai kaya ne a bakin kaya ne kawai jiya ma dai sai da jami'ar maiduguri ta fidda wata sanarwa inda ta yi nuni da cewa wasu yankuna bakin wake mata su uku sun kutsa cikin jami'ar su kuma halaka ɗaya daga cikin jami'an tsaron da ke aiki a jami'ar da aka bayyana sunansa a matsayin musa daniel wanda aka ce yana aikin tsaro ne a cikin jami'ar yayin da waɗannan yankunan bakin wake suka kutsa inda yake su kuma ta da bumabuman da ke cikin nasu kuma da zuma dai sai da gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya koka game da matsalolin da ake samu na hare-haren yan boko haram din. border uh, access, especially behind the hills, the Mandara mountain. Ya ce har yanzu muna fuskantar wasu matsaloli wanda ya hakan babu dama mutanen da suke karamar hukumar goza tsallaka zuwa bayan dutsen da ake kira Mandara mountain dan har yanzu waɗannan mahara na ta tafka aika aikan da suke so a wannan wuri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah kyauta a can Lagos ko Najeriya, baban gidan Jibrin ne ya aiko muna da rahoton cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta hana shigo da tumatirin gwangwani don karawa manoman tumatir kwarin gwiwa. Ga baban gidan da karin bayani a cikin wannan rahoton. daukan wannan mataki dai ya biyo bayan koke-koke ne da masu kamfanonin tumatiri suka sha gabatarwa gwamnatin najeriya da kuma barazanar rufe kamfanoninsu na cikin gida na tambayi shugaban sarrafa tumatirin gwangwani mafi girma na nahiyar afirka da ke nan birnin lagos chief eric omofia koya suka ji dangane da wannan mataki da gwamnatin najeriya ta dauka abin da muke bukata ala ya biya ala biya mana bukata saboda kukan da muka yi president namu president muhammad buhari ya ji kuma ya san gaskiya muka faɗa tun da shi mai mutum gaskiya ne to alhamdulillah gamet na Najeriya sun riga sun hana tomato saboda mutum ba zai samu eh, ba zai dinga bari abin da yana bayan eh, a gidan nomansa a gida yana bata ya je yana biya da kudi a biya da kudi na kasan waje a kawo mashi na wanda yana kashe mutum haram ne kiyasi dai da gwamnatin Najeriya ta bayar ya nuna cewa gwamnatin Najeriya na kashe zanzurutun kudi har naira biliyan hamsin a duk shekara wajen shigo da metric ton dubu na tumatirin gwangwani daga makwabtan kasashe da kuma kasashen ketare abinda kuma ke hana bunkasan kamfanonin cikin gida da kuma manoman cikin gida to koya su ma manoman tumatirin na cikin cikin gida suka ji da wannan mataki na gwamnatin najeriya sana muhammadu rabiu eh yana da kyau haka da aka dauka don in aka yi haka kaga kamar lokacin da aka yi na shinkafa din nan shirin da aka yi kyau don mutane ba su san fa'idan abin ba amma daga baya da aka ga fa'idan abin mutane sun ji dadin shi sosai da sosai ka to sai dai kuma bayan daukan mataki na haramta shigo da tumatirin kasashen wajen a najeriya har yanzu dai kamfanonin da ke sarrafa tumatirin gwangwanin a najeriya sun buƙaci gwamnati ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai duba tare da kula da yadda ake tafiyar da harkokin tumatiri a kasar gade dai chief eric omofia abin da nake ne cewa akwai wasu mutane da suka ce suna bugan kaya a nigeria ko nigeria ne ko masu waje amma ya fi nan an waje suna wayo da kudin mu abin da muka su gama su tara kamiti don su duba wani ne nanihi wani ne eh, original wani ne suna yin wayo da shi don duk wanda an ka cewa wannan daidai na buga kayan nigeria a ba su koyin baya ba su dola in ba ka ta mu kan kayan aiki baza je noma ba su tamake mu ba ni kawai ba mutane da suna wannan tomato ya kamata muna yi export yanzu har yanzu mu kai kasan waje saboda namu ya fi dadi babin yaji murya amurka daga lagos ga ku ya yan daku da ku da ya yan kawai To yanzu za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan ya kuke ganin gwamnati ya kamata taimakawa manoma domin su ƙara bunƙasa ko kuma ƙara hazaƙa wurin noma abin da suke nomawa. Da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Madalla mun samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Wane ne daga Nijar? Hatta ra'ayi bisa da. kullum da gwamnati ga ma 'yan Najeriya bisa ga harkar noma. Eh gwamnatocin kasashen duka ma har da ma Nijar din. Wasu hanyoyi kake jin kamata gwamnati ta agaza? ne kamar mun gare mu kamar manoma rani inda hana da a cikin Najeriya ko? Eh. Kuma gare yan hore kuma aiki na samu na manoma na kun ka san Nijar. Hmm. Inda kuma akwai zarafin da yawa waɗanda ya kamata a cewa raka sa da ruwa to mu yanzu maganar da dogon nuntuma su a duka kafin ruwa to na rani amma ba su samu ruwan da za a samu to wani ne ka tallafa ma manoma ko namu na Nijar da ruwa waɗanda samu wanda sabida su samu a ba ma ɗaya ba da wani dankalin turawa da wani rogo wani arki duka duka in ana samun ruwan sama alhamdulillah ma samu laya. Wata a samu madatsun ruwa kenan in na fahimce ka. san mu da tsoron eh na gode eh to Allah sa mahukunta sun ji wannan kira da kai ko shawara ta ka bari mu je Kano kuma waye daga Kano kuma ina kiran ku ne daga karamar hukumar wudul cikin jihar Kano to wace magana Umar Hafsuri Rimin daga karamar hukumar wudul cikin jihar Kano to Umar me ra'ayinka game da wannan batu to ainihin yau ban saurari ra'ayinku ba kawai ni ina kira ne farkon kira na shi na ji kuma Allah ya taimaka ka shigo to Eh, wani ra'ayi kuka ba to shi kenan bari mu je eh, ga mutum na gaba muna magana ne akan yadda gwamnati za ta taimaka ma manoma domin su kara su kara bunkasa ayyukansu na noma yanzu bari mu je kebi alo ina jin ka to gaskiya indiya ana so a taimaka manoma ne fes shine na a taimaka musu da taki don duk wannan abin da ake in ba an taimaki manomi da taki ba to wallahi duk aikin da zai yi aikin banza ne amma wai sai a a ce wai manomi ba za a ba shi taki ba sai lokaci ya kure wai a ce za a biyo manoma taki gaskiya wannan ba abu bane in ana so a tallafa manoma to kawai muna kamar yanzu nan ko an ga raba talaka taki a ko duk inda sako yake a raba talaka taki to mun za su samu amfani mun gode Umar mun gode Umar ban mu je kebi wane ne daga kebi Musa Usman gaski to Musa Usman me ra'ayinka ra'ayina ne gaskiya wannan abin da aka doko na manoma ya yi daidai sai dai mu anan kebbi muna fuskantar abu guda biyu ne dame dame na farko irin mu masu noma na kadada ka gari joyi muna samun matsaloli wani irin matsala matsala na abin da rijiya ba mu da abin da za mu gina rijiya sannan kudin da aka ce a bada bai kai ga hannunmu mu wasu ake ba sai a zaɓi wasu ba a ba manoman kwarai amma ai jihar kebbi eh, malam musa ba tana cikin waɗanda suka yi noman shinkawa mafi yawa ba a wannan karan har suka yi haɗaka da gwamnatin jihar lagos wajo lambar malam musa usman ya yanke to bari mu je kaduna waye daga kaduna sunana ya wuce bayan matashi karamar hukumar kauro jihar kaduna to malam ya ume ra'ayinka ja mu je na yau ya kamata gwamnati harkar noma abu ne da yake kwatanya ne wato mutum ya shiga abin da bai da ilimi a kai a zamanin nan shi kanshi matsala ne mai zaman kanshi eh. ya kamata a ce gwamnati ta samar da al'umman da ake cewa farm extension workers eh. don ganin sun biya da kara sun ilmartar da manoma ta inda noman nan zai tafiyar da zai tafi daidai da zamani a kimiyyance a fasahance wanda a tashi daga noma na gado gado wanda ni na gada a wajen babana ah. babana ya gada ah, a wajen kakansa eh. to ta haka za ga an samu alfanun noman fiye da yadda ake bukata ah. wanda mun gani a kasashe wanda sun ci gaba wanda aka dada ɗaya za a ɗora buhu sittin saba'in amma mu har yanzu muna buhu goma sha biyar ne zuwa takwas sha takwas zuwa ashirin to kaga shi kashi ya kamata a ci gwamnati ta mai da hankali ta wannan fuskan na gode suna na yau mun gode ma na yawo yanzu bari mu je bauchi waye a bauchi Ahmed Suleiman ne alƙalai jihar Bauchi. To Malam Suleiman me ka game da wannan batu da muke yi? Gaskiya karancin taki ne ko muna gida da gwamnan Bauchi ko ya kokari ya samu da taki. Karancin taki shine matsalar kake ji eh, kadai ga eh, manomi? In an samu taki shikenan an biya manomi bukatansa. Ina noma nan kan jigawa ne raɗau wallahi amfani zai To Allah Allah sa Allah sa gwamnatin jihar Bauchi da ma sauran gwamnatoci sun ji wannan kuka na Kamalu Suleiman. Yanzu bari mu je Jos. waye a jos yawwa ni ne muhammad kabir umar to muhammad Kabir me ra'ayinka to ra'ayina a nan shi ne gaskiya gwamnati tana iya kokarinta to to amma shawara da nake tara bayarwa kamar eh. yadda ake aka ake ta bayani a inganta to alhamdulillah inganta harkar noma sannan kuma talakawa su tashi su yi iya kokarin su don ganin su ma sun samu abin da za su tsare mutuncinsu saboda kan a yi ta cewa gwamnati gwamnati ya zama talakawa kuma suna zaune karshen ta aka kawo taki sai ka ga an sayar aka kawo kayan noma sai ka ga an karkatar da akalansu watan su ma kana nuni da su ma manoman ko kuma talakawa su ma suna da rawan da za su taka kas ce su jingina abin ga gwamnati kawai ko yauwa talakawa suna da rawar da za su taka saboda na ka dingina ga gwamnati talakawa suna iya kwanciya su ma zauna ko mu ce manoma gwamnati sai su iya kokarin su yauwa manoma sai ka ga sun karkatar da abin ta inda ba shi ne ya kamata ba wannan to mun gode kwarai mamadu kabiru allah sa manoma sun ji wannan shawara taka yanzu bari mu je kaduna waye a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Barka da aiki, barka da dare. Barka ka dai. To alhamdulillah sunana Alhaji Garo mai rediyo da rikoda. Kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Za mu je. To babu shakka idan muka ɗauki irin wannan abubuwan dangane da ita kanta maganar Muhammadu Buhari ya yi magana a kan cewa za a yi abin da za a yi tallafa wa su manoma. ya eh. ba mu taɓa ganin damuna da aka bada taki da wuri irin wannan lokacin ba. Da haka muna fatan Allah ƙara Muhammadu Buhari lafiya kuma a duba a tabbatar da cewa an taimaka manoma na gaskiya ba manoma na rubuta ba. Ƙarshe ne maka fatan alkhairi ta Alhaji Musa Garo na gode. To mun gode Alhaji Musa Garo. Alhaji Musa Garo ya ce akwai manoma na rubuce ba na aikace ba. To allah sa gwamnati ta ji wannan kira ta kuma tantance domin mun samu kira daga jigawa waye daga jigawa Assalamu alaikum. Alhaji Abdullahi ne ke kira daga nan garin Rinyi a Jigawa State. To Alhaji Abdullahi me ra'ayinka game da wannan batu? Haladu Abdullahi, Haladu Abdullahi. To Haladu me ra'ayinka? Yawa wato kamar yadda mai magana na farko ya magana cewar wato manoma su kan sai sun tashi a tsaye eh, in an ce gwamnati ce ta kadai za ta yi wannan harka ta noma to akwai matsaloli da yawa ah. saboda ya kamata a ce manoma su kan su tashi a tsaye su tanaji takin su na gargajiya kada mu dogara kawai akan wani takin zamani ita kuma gwamnati ta eh, yi takin zamani hmm. ita kuma gwamnati ta yi kokari ta yi iya abin da za ta yi ta taimaka wa talakawanta su samu a harkar noman ta inganta domin arzikin talakawa shine arzikin gwamnatin wato kowace irin gwamnati mm. wannan shine iya abin da zan iya a bayarwa to mun gode haladu eh, abdullahi wannan shine contribution madalla mun gode kwarai da wannan gudunmawa naka kuma da gudunmawa haladu abdullahi zamu rufe layin namu sai kuma gobe idan Allah ya kai muka bude sai a kira yanzu kuma ga labaran wasanni. Juma'a barkanku da hutawa barkanmu da sado mu da ko a wannan shiri na labaran wasanni a wannan litinin. Bari mu fara da ga muku cewa hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta kammala duk shirin da take na aiwatar da shawarar da ta yanke na cewa za ta kara wa nahiyar ta Afirka wurare na kasashe da za su samu hurumi ko kuma dama na shiga gasar cin kofin duniya idan allah ya kama shekara ta 2026 lokacin da za a ƙara yawan kasashe su zama 48 masu gasar cin wannan kofi ɗin wannan matakin wanda aka daddala batun daukan shi a wajen babban taron da hukumar kwallon kafa ta duniya ta fifa ta yi kammala a ƙasar Bahrain a makon da ya gabata ya nuna cewa an yi wa afirka karin wurare guda hudu kenan domin yanzu magana da muke afirka tana da wurare biyar ne kacal to ita ma nahiyar turai ta samu kari na wurare guda uku yanzu za ta samu ƙasashe ko kuma wurare kamar guda goma sha shida ba afirka da turai kaɗai suka amfana daga wannan sabon mataki ko shiri da fifa ta yi ba ita ma nahiyar asia yanzu za ta samu wurare kamar guda takwas wato an yi mata kari daga hudu da rabi da take da su haka ita ma nahiyar arewanci da tsakiyar nahiyar amurka su wanda suke da da uku da rabi su ma za su samu guda shida nahiyar kudancin amurka mai hudu da rabi yanzu za ta samu karin guda shida ita ma kamar da muka ce ita ma nahiyar turai ta samu kari na wurare uku daga sha uku yanzu sun koma sha shida mutanen kasar gaban ba su ji daɗin abin da kungiyar ƙwallon ƙafa su ta yi ba lokacin da aka buɗe gasar cin kofin 'yan wasa 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai na afirka a birnin port gentile inda su 'yan gaban ɗin masu masauki suka sha ɗan karin dukan ci biyar da ɗaya da ƙasar gini ta yi musu ƙasar gini ce kwata-kwata ta mamaye wasan 'yan gaban ɗin ba su samu ma damar sa kwallo ba sai bayan wato rabin lokaci na farko kafin sannan gini ta riga ta zuba musu kwallaye biyar haka a wasan da aka yi a group a na jiya din gana ta ce cike kamaru da ce hudu da babu ko daya wasannin da ake a yau a biyu sun hada da wanda ake tsakanin mali da tanzania da kuma karin battan da ake tsakanin angola da jamhuriyar niger duk kasashe hudu da suka yi nasara a wannan gasa su ne za a samu su je indiya a watan oktoba mai zuwa allah kai mu domin shiga gasar cin kofin matasan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai na duniya baki daya. to bari mu karkare da gaya muku cewa karshen ta dai akwai alamun yaye ture dan kasar kodi buwa dinnan zai samu sabuwar kwangila daga manchester city dan shekaru 34 zai kammala kakar wasan shi ko kuma yarjejeniyar kwangilar da yake da ita yanzu a karshen kakar wasanni ta wannan shekara idan ta kare a da an so maganin kama alamomin turi din zai bar manchester city bayan da aka ga cewa ba a sa shi cikin gasar zakaru ba ta champions sannan kuma ba bashi yi wasa a lokacin premier league din ma ba wato amma daga baya coach pep guardiola ya sake buɗe mashi kofa ya dawo kuma nasarar da suka samu ranar asabar da ta gabata akan leicester ita ce bayyana ta 29 da ya yi ture wa manchester city jama'a abin da ya sauka labaran wasanni litinin dinnan kenan sai watan allah ya mu lafiya ga wata muhimmiyar sanarwa daga gwamnatin amurka Shirin ba da tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka zai ba da tukuicin kuɗi har dala miliyan goma ga duk wanda ya ba da bayanan da za a gano ko kuma inda Muhammad al shugaban ƙungiyar ta'adda na alnusra yake. Wannan ne tukuici na farko da shirin ba da tukuici na Amurka ya sa akan shugaban kungiyar alnusra reshen ƙungiyar al a ƙasar Siriya. A shekarar 2013 ne al ya yi mubaya'a da kungiyar al da kuma shugabanta Ayman Al-Zawahiri bayan da suka raba rana da ƙungiyar isis a shekarar 2016 a wani faifan bidiyo ta yanar gizo aljaulani ya yaba wa ƙungiyar alka'ida da kuma alzawahiri kuma ya yi ikirarin cewa ƙungiyar al-nusra ta canza sunanta zuwa jabhat fat al-sham a ƙarƙashin jagorancin aljaulani ƙungiyar ta sha kai hare-hare da dama a ɗaukacin ƙasar siriya inda yawanci take auna fararen hula a watan afrilun shekarar 2015 Ƙungiyar ta ba da sanarwar sacewa da kuma sakin wasu fararen hula kurdawa kusan 300 da suka sace daga wani shingen 'yan sanda a ƙasar Siriya. Kuma a watan Yunin shekarar 2015, ƙungiyar ta ɗauki alhakin yi wa wasu mutanen ƙauyen Drus da ke lardin Idlib kisan gilla. A watan Janairun shekarar 2017, ƙungiyar Al-Nusra ta haɗe da wasu ƙungiyoyin da 'yan adawa suka samar da ƙungiyar Hayat al-Sham. Duk da haka, Ƙungiyar al-Nusra ta ci gaba da alakarta da ƙungiyar al-Qaida a ƙasar Siriya, kuma har yanzu Jaulani shine jagoran ƙungiyar al-Nusra wacce ita ce zuciyar ƙungiyar Hayat al-Sham. A shekarar 2014, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana ƙungiyar al-Nusra a matsayin ƙungiyar ta'addanci kuma a cikin wannan shekarar ne ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka ƙungiyar al-Nusra cikin jerin ƙungiyoyin da ta sa wa takunkumi. Tun da aka kafa shirin bada tukuci na Amurka a shekarar 1994 zuwa yau, ya biya zunzurutun kuɗaɗe sama da dala miliyan 125 ga mutane 80 waɗanda suka ba da sahihan bayanai da suka taimaka aka gurfanar da 'yan ta'adda ko kuma hana afkuwar ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa a faɗin duniya. Domin ƙarin bayani akan aljaulani, a ziyarci shafi mai adireshi www.rewardforjustice.net. Amurka na ƙarfafa duk wanda ke da bayanai akan aljaulani kuma a tuntuɓi ofishin Reward for Justice ta imel a kan shafi info at rewardforjustice.net ko ta lambar waya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku a arewacin Amurka ko kuma wasiƙa a adireshi Reward for Justice Washington DC biyu sifili biyar biyu sifili sufuli uku sufuli uku USA. Wannan ita ce sanarwa ta musamman daga gwamnatin Amurka. da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. To, A takaice yau wasu manyan birane biyu na kasar Ivory Coast sun wuni suna fuskantar boran wasu tsofaffin 'yan tawaye da aka saka cikin rundunar sojan kuma suka yi aka yi musu alkawarin biyan su wasu kuɗaɗe da ba a basu ba. Sai dai wasu wakilan sashen Faransanci na VOA sun ce harba-harban da ake a Abidjan da Buake sun lafa. Ko da yake har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar kuma shaguna suna ci gaba da zama a rufe. Haka kuma ɗaya daga cikin sojan da ke boran ya tabbatar wa VOA cewa ba wai suna kokarin yin juyin mulki ba ne so kawai suke shugaban kasar ya biya su kowanne daga cikin sojojin zunzurutun kuɗi har dala dalar amurka dubu ashirin a matsayin su na alawus an ji kara harbe-harben bindigogi a yau litinin abuwake birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma wasu barikokin soji na abidjan babban birnin ƙasar sai dai har izuwa yanzu babu wani rahoton rasa rayuka a yau litinin ɗin dai kuma amurka ta zargi siriya da kisan fursunoni masu yawa a kullum gami da ƙone gawarwakinsu a wajen babban birnin damascus ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce a kullum ana rataye fursunoni hamsin a gidan yarin said naya haka kuma ta zargi gwamnatin bashar al-assad da amfani da kone gawarwakin domin ɓoye shaidar ta'annatin kisan gillar da ake wa mutane masu yawa sai dai babban jami'in diflomasiyyar amurka a gabas ta tsakiya stuart johnson stuart jones ya ja burki daga zargin da rasha da ta da taka rawa a cikin kone gawarwakin inda ya ce har yanzu ma'aikatar harkokin wajen amurka bata gabatar da shaidar kisan mutane ga jami'an rasha ba to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku je wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na wato tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman nazir ahmed hausawa da ya taimaka man domin gabatar da shirin da saida hamdul wadda ta ba da umarni sai injiniyanmu darrell smith ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri